Cikin ɗaya ya ba shi ubansa ɗaya ya tashi da kuɗi miliyan ɗari. Ga ashirin ishi a ƙasa. Jama ba a riba ba, ma ya taƙi laha ya ji Allah kuma kuraja wa yarda kuma haisu la ya Wanda duk ya ci tsoron Allah wala Allah zai sanya masa mafita rayuwa. Kuma Allah zai azurta shi da inda bai tsammani arziki zai zo masa. Kun ga ya toke ubansa nauyi kuma ya kuɗi ya fi su samun kuɗi ko a lokacin. Saboda ya bi doka ya bi tsari irin na Allah wanda ko ya bi dokan Allah ya huta. jama'a kun ga wannan aiki da ƴaƴan mutumin nan suka yi suka gina masallacin nan da zimman Allah ya kai lada wa mahaifinsu da mahaifinsu domin su tarbiya addini wala ba za su yi? inda ba masu addini ba ba za su yi ba domin ko ba komai an kashe kuɗi da yawa fiye da miliyan guda ko to in ba masu son addini ne ba za su yi ba to ga wani dan yana ce shi a bar ubansa a hadu a lahira a biya ga wasu kuma wanda sun ci a matsayin gado ne suka ci a cikin gadon su a cire a gina masallaci ladan ya zama sarakatul jari wa mahaifinsa gaskiya yan uwa musulmi duk wanda Allah ya azurta shi da 'ya'ya bai musu tarbiyyar addini ba to wallahi ya kashe kansa ya kashe kansa kuma ya kashe bayansa mu fifita tarbiyyar ƴaƴan mu fiye da abin da za mu bar musu gaji su gaji addini su gaji wannan addini su gaji akida a salafiya ya fi mu basu da kuɗi da babu akida su ɗauki wallahi wani zai mutu ya za su gina hotel da abin da suka gata wani ya mutu yayan sun gina gidan giya ne wani ya mutu yayan sun gina gidan kallo to su damuwan su abin da zai kawo musu kuɗi wasu sun ya mutu yayan sun ɗauki kuɗi sun saka shi a caca saboda su samu tarbiyya mai kyau ba amma ga wannan sun samu tarbiyya sun ɗauki dukiyan da suka gada nasu halattar halal irinsu sun gina abin da zai zama wato sarkatul jariya wa mahaifinsu a duniya ya zo musu sarkatul jariya a lahira kun ga waladu salihu yake waladu salihu ya da ulau wanda ya gina wannan jama'a ya fasa addu'a mahaifinsa kun ai ba ya fasa ba au ilmin yantafa bihi ko ilimi da Allah ya bai mutum yana amfani da ya ba da ya karantar da ilimi ake amfani da shi yana rayuwa ana amfani da ilimi bayan baya na ana amfani da ilimi ko ba ka so ko kana so su jira da kai kayi subhanallahi to za a baka ladar layi a dauki ladar a kai waje sosai ne shi ma kwatankwaci wanda aka baka ko ba dai hana a bai ƴaƴan shi su ma ladan ba duk abin da yake wurin Allah baya karewa da Allah an karoke shi ya baka gobe mai sake baka wa bunu adam hinama kasarta su'alahu yabdubu wallahu hinama tarakta su'alahu yabdubu shi dan adam shi ne kullum ka tambaye shi karo ke shi baka karo ke shi baka sai ya fushe shi haba wani shi kullum kawai a bashi a bashi amma shi Allah san da kai daina roƙon sa nan da yake fushi shi ma Allah Allah yake shi Allah yana Allah Allah ka ce ba ni eh baka in ka daina roƙon sa zai fushi jama'a mu ci gaba da roƙon Allah ubangijin Allah madaukakin sarki ya samu mutu muna mu kuma imani kuma Allah ya azurta mu da ƴaƴa irin ƴaƴan jinsu sai ne domin ni a iya fahimta ta wannan bawan Allah ya yi nasara a bangaren aikinsa ga abin da ni na sani da ido na yake yi gashi kuma Allah madaukakin sarki bayan shi ƴaƴan suka gashi aikin suke yi kaga ai an jefa sun jefa sun cire ai sun yi nasara ta kan mutu dauki duniyar nan da fadi ma ba ta da fadi inama duniya mata'un kullu ma fiha gururun wa tadhakkir haula yawma as-sama fiha tamur abin da yake duniya gaba ɗaya rudi ne wanda kawai ya more rayuwar duniya shine wanda yake neman na duniya ne na lahira amma wanda ya saka duniya a gabansa ita ce kawai ya sani wallahi ta za ta halakar da shi ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kansa Allah ya masa rahama wa'annan yaya Allah ka musu albarka Allah ka gina wa wannan bawan Allah gida aljanna su ma da suka gina wannan masallaci Allah ka gina musu gida aljanna to jama'a sun yi aiki sun bare mana dole ne mu maido da hankali wajen raya wurin ibada in mutum ya gina wurin ibada da niyyar a rayar da shi to a rayar da wurin ya rayar da wurin ibada yake a rika zuwa ana sallah ana karantarwa in aka yanke aka bar wani yawo fanta to ladan da zai samu kaga ladan ba zai samu ba sannan kai baka samu ladan ka raya masallaci ba kuma Allah ya tabbatar da cewa masu raya masallaci suna wanda suka yi imani da Allah da ranar kiyama to Allah ka azurta mu da raya masallaci to Allah ka gina musu gida aljanna mu ma Allah ka gina mana gida aljanna masallalan sallallahu alaihi wanda ya gina wa Allah daki daidai da shekarun sun so Allah ne gina mishi gida aljanna to wanda ya bada kudin sa da wanda ya aikin karfi da wanda suka ba da shawara da wanda suka sa ido da mu da muka zo muka bude da wanda za su raya wurin da ibada muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gina mana gida aljanna Allah ka sa aljanna ce makoma gare mu saboda gani an sha ruwa ne a magana kuma a lokacin gajere ce ne dan takaitana eh, muna addu'a wa ƴan kwanmu da basu da lafiya kamar shi mara Yakubu eh. makwabcin masallaci gashi na fama da jinya eh. amma duk wanda ya san aikin da ya zai sa ido sai ya ce mala ya kuna cikin da suke sa ido a masallaci ina cikin da suka sa ido a aiki to muna tawassuli da wannan sa ido da gudumawa da suka bayar Allah ka warkar da shi Allah madaukakin sarki ba shi lafiya Allah madaukakin sarki sa jinyar fara ce shugaban malamai shi ma yana fama da jinya irin na mala ya muna roƙon Allah madaukakin sarki ba shi lafiya ubangiji Allah ya warkar da su ga malam Bashir shi ma na nashi jarrabawa ta kafa Allah madaukakin sarki ba shi lafiya da daidai kuma al'umman musulmai da ba su da lafiya ya Allah ka warkar da su mu da muke da lafiya lafiya Allah ka sare mana lafiya mu Allah ka mana mahada da mu da iyayen mu da malaman mu cikin aljanna ta firdausi gobe kiyama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an sha ruwa ne daga ta an fahimci bayanin da an fahimce bayanin da sauran shugabanni su tsara abubuwa liman liman da aka hada shi da mataimaka duka ya zama sun rike masallaci da yamma ba mashuru ma yana nan gidan su yana nan a kanan